يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود Mala'iku sai suka ce, Ya kai annabi Ibrahim, ka bar wannan jayayyar dangane da mutanen annabi Lot, lalle umarnin Ubangijinka ya riga ya zo na aukar da azabar da ya ƙaddara masu, kuma lalle mutanen annabi Lot azaba mai girma za ta zo masu, azabar da jayayya ko addu'a ba za su mayar da ita ba.